Assalamu alaikum masoyana na duniya baki ɗaya na muku fatan alkhairi sannan na baku haƙuri. Ban manta da ku ba, za ku ji saƙo <laughs> insha Allah. Mm, cikin gida, tsakanin manya yanjar mako na masana'antar wata ta baki ɗaya. inda a yau za ku ji babban shahararren jarumin wato hamisu bireka ya yi fice a manya-manyan bidiyoyin waƙoƙi da yake saki inda sai da ya ba wa kowa jikinsa kowa ya gane amfanin babban jarumi irin na kano ga baki ɗaya hamisu bireka ya yi fantan kawo ya yi tumɓar tuffaƙe wa manya-manyan jaruman kano irin su nura da kuma yan wanda a yanzu haka jarin ya musu wuri ta yi musu rangaraka ya nuna musu bambancin mawaƙi wanda yake waka shi shi kadai da kuma wanda yake waka a miss breaker ya kawo manya-manyan salo inda za ku yi salon kala a cikin waka wanda a da can cikin hausa mu ba mu san wayannan ba kuma ya kawo karin maganganu da dama inda sai da ya ba umar yan sharif da nura yan inuwa a jigin su a wani babban taro da suka gani wanda hakan sai da suke da na sanin abubuwan da suka gani dangane da shi inda sai da ya nuna musu bambancin